Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel. Tare nake da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Laraba 19 ga watan Janairun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Magadishu. An bukaci Taliban ta cika ka'idocin ƙasa da ƙasa don samun halacci. An gargaɗi hukumomi a haɗaɗɗiyar daular larabawa. Kanin labarin kenan aka saurara. A karan farko an gudanar da wani muhimman. taron tuna da tsohon firimiyan arewacin najeriya sahamadu bello sardauna an samu wannan shugaba da lokacin da ya rasu ba shi da wani gida a ko'ina banda a sokoto kuma ginin kasa wanda yake duk accounts ɗinsa babu ko ɗari a ciki a jihar taraba kuwa yan bindiga ne suka addabi ƙauyen jerumanu na karamar hukumar gasol mu yanzu Jerumanu ba mai bacci a gidansa idan dare ya yi kowa sai ya fita gida ya je ya kwana a daji to an bar zuwa da daren ma yanzu da rana ake shigo mana ya za mu yi kenan kuma ba iya cikin garinmu ba har ƙauyukan mu daga nan za mu leƙa ƙasar kamaru inda ake gudanar da gasar wasannin kofin nahiyar afirka domin jin halin da ake ciki bayan dukkanin rahoton da muke tafa da su sannan ko muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata bayan wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bam a wani shagon mai shayi da ke wajen wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wada wadajed da ke magadishu a cewar 'yan sanda 'yan sanda sun ce ɗan ƙunar bakin waken ya shiga cikin shagon mai shayin ya kama da abokin cinikayya ya zauna yana shan shayi bayan wani ɗan lokaci ya tada bom ɗin mai magana da yawon 'yan sanda manjo adifata ade ya ce da gangan ɗan ƙunar bakin waken ya auna abokan cinikaryar kantin shagon ade ya ce mutane goma sha hudu ne suka jikkata sakamakon bashewar bom ɗin kuma hudu daga cikinsu sun mutu bayan an kwashe su daga wurin nan take kungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin na ranar talata fashewar ta yi mummunar barna a kantin shagon da aka yi da gwalagwalai. China ta faɗa a jiya talata cewar ƙungiyar Taliban ta Afghanistan za ta ci gaba da burin ƙasa da ƙasa da wuri don samu halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin Zuan Lijian ya yi bayanin hakan yayin da yake mayar da martani ga rahoton da kungiyar masu kishin islama ke neman taimakon kasar ta sin wajen ganin an amince da sabuwar gwamnatin afghanistan da al'ummar duniya baki daya zuwan ya lura yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a birnin beijing cewa hukumomin wucin gadi na taliban sun tsara sosai don yin mu'amalar kasa da kasa. tare da yin shawarwari da wasu 'yan kalilan tun bayan da suka mamaye kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a sa'i ɗaya kuma muna fatan ɓangaren afghanistan zai ƙara mayar da martani ga fatan al'ummar ƙasa da ƙasa da kafa tsarin gine-ginen siyasa na buɗe ƙofa ga jama'a da ɗaukar matakai masu matsakaicin ra'ayi na cikin gida da na waje da tabbatar da yaƙi da duk wani nau'i na 'yan ta'adda a cewar shi. Kafin Yusuf ya sake dawa da labarai za mu leƙa Najeriya inda a karan farko jiya talata a Kano aka gudanar da laccar tunawa da marigayi firimiyan Arewa Sardaunan Sokoto Sa Ahmad Bello. Har ma mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi bajo. ya halarta. Amma wasu masu sharhi a fagen siyasar ƙasar sun ce babu mamaki hakan na da nasaba da bukata irin ta siyasa. Daga Kano, ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana. Gidauniyar Gamji mai shalkwata a Kaduna birnin gwamna da ke aikace-aikacen tunawa da Alhaji Ahmadu Bello Sardauna, premier arewa na farko kuma na ƙarshe, ita ce kan shirya wannan lakca wadda a wannan karan aka gudanar da ita a nan Kano. A legacy of unifying the peoples of the North around a common purpose and the visionary pursuit of the actualization of their individual Farfesa Yemi Oshimbanji kenan mataimakin shugaban Najeriya yake tsokaci akan kyawawan ɗabi'u da halaye abin koyi da Sardauna ya bari kamar ƙwazon haɗe kan jama'ar Arewa su kalli alƙibla guda da baiwar da Allah ya masa ta hangen nesa da kuma ababen da ya kafa don bunƙasa Arewa irin su jami'ar Ahmad Bello Sardauna da ke Zaria da kuma kamfanin bunƙasa tattalin arzikin Arewa NNDC kana da manufarsa ta ba da ilimi ga 'ya'ya mata. Tsohon gwamnan Neja Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da ke zaman shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar ta gamji na cewa. Makasudin kafa wannan gidauniya shine don mu tabbatar cewa abubuwan nan da Sa'amadu Bello ya yi a lokacin da ya yi su da kuma ka samu shugaba da za a ce irin abubuwan da ya rika a ce yau an samu wannan shugaba da lokacin da ya rasu ba shi da wani gida a ko'ina banda a sokoto kuma ginin kasa wanda yake duk accounts ɗinsa babu ko ɗari a ciki to a yanzu a shugabanci da muka gani yanzu muka mutane na eh, baba kere da handama to ai kaga dole mu tuna mutane cewa akwai fashewa gabanni da za mu kai wanda su ne ya kamata a yi koyi da su musamman abubuwan da suka iya yi dan lokacin suke da shi a lokacin nan ba wani kuɗi ne kamar yanzu ba amma suka yi shi ne dalilin to shi sa kowace mukan so a tuna mutane su san cewa a ga gafa ka'idodin shugabanci ba abu ne kawai ka zo ka ce don kai kafi kowa iya sata ko kafi kowa iya sanin wayau ka kwashe mutane abubuwansu ba. sai dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya sun ce babu mamaki bukata irin cimma burin siyasa ce ta sanya mataimakin shugaban na najeriya halartar wannan taron lakca. ya zo daidai lokacin da abubuwa guda biyu suke faruwa a siyasance ayyana fitowa takara da shi mai gidansa bola ahmed tinubu to wannan ne yasa kuma wani bangare na magoya bayan shi mataimakin shugaban kasan suka fara matsa masa lamba akan cewa to lallai sai shi ma ya fito saboda damarsa ce a matsayinsa ta dan kasa a yayi takara to wannan ne yasa ake ganin kamar wancan kiraye-kirayen za su iya sawa yanzu shi kansa din ya fara shiri Ah, kuma ɗaya daga cikin abin da zai yi na shirin shine a ah, ƙoƙarin wato miƙa hannunsa ga yankin arewa amma dai banda waɗannan abubuwan a gefe za a iya cewa martaba da matsayin shi sardauna ah, ta kai a ce koma waye duk matsayinsa a ƙasar nan da kuma koda daga wani yanki yake a ya zo a ya girmama shi tare da shi malam kabiru sa'idu sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Jamus ta ce a shirye take ta biya farashin tattalin arziki mai tsada don kare martabarta yayin da mambobin kungiyar tsaro na NATO suka shiga mako mai tsanani na diplomasiya a daidai lokacin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai har-hare a kusa da kan iyakar Ukraine. Kasashen yammacin Turai sun yi wa Rasha barazanar ƙaƙaba mata takunkumi idan ta mamaye Ukraine. sama da dakaru dubu ɗari ne aka jibge a yammacin rasha tare da tankokin yaƙi da wasu manyan makamai wasu a cikin dubun kilomita daga kan iyakar ƙasar ukraine krib da ƙawayenta na yamma suna fargabar wani harin kusa yayin da kremlin ke ikirarin aikawa da shi domin kare kai daga faɗaɗar nato akan wannan mawuyacin halin ministan harkokin wajen jamus Annalina Bakurk ta gana da takwarata na Rasha Sergei Lavrov a birnin Moscow a jiya talata inda ta ce Jamus za ta kare muhimman manufofin Turai. Gwamnatin Tonga a jiya talata ta tabbatar da mutuwar mutane uku biyu bayan aman wuta da wani katafaren dutse ya yi a ƙarƙashin teku a ranar Asabar. Wannan shine rahoto na farko a hukumance daga gwamnati. Gwamnatin ta kuma ce an ruguza dukkan gidaje da ke ƙaramin tsibirin Mango, an bayar da rahoton cewar mutane hamsin ne ke zaune a tsibirin. An samu mummunar barna a fana kuta da tsibirin na muka, sakamakon fashewar igiyar ruwan tsunami. wadda aka ce ta kai kimanin mita goma sha biyar a tsibirin Hopai. Hatsarin dutsen na Honga Tonga Honga Hopa mai nisan kimanin kilomita 64 daga arewacin na Kualofa a ranar Asabar ya yi mummunar illa ga kafofin sadarwa inda hukumomi suka ce zai ɗauki lokaci kamun a gyara. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Daga jihar Kano sai jihar Taraba inda 'yan bindiga suka kashe mutane hudu a wani hari da suka kai ƙauyen Jaura Manu da ke karamar hukumar Gasol. Wakilin Salisu Muhammad Garba ya haɗo mana da wannan rahoton. 'Yan bindigan da a jihar Taraba suna nan suna cin karensu babu baka a yankin Jauro Manu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban inda 'yan bindigan suka je suka buɗe wa al'umman wannan yanki na Jauro Manu wuta suka yi nasarar kashe mutane hudu da kuma jikkata wasu da dama. Wannan yanayin ne ya jefa al'umman wannan yanki na Jauro Manu cikin halin ha'ula'i. Ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa iyayensu a wannan harin da 'yan bindigan suka kai a wannan yanki na Jauro Manu da ke karamar hukumar Gasol ya koshe da mana cewar. Eh, dalilin da ya sa na rasa mahaifina bayan sallan la'asar muna zaune kawai kawai sai na ji harbe harbe na ga mutane suna gudu kawai ban tambaya me yake faruwa ba kawai sai na nufi wurin da ake harbe ina isa kawai sai na ji na samu ga gawaki kusan guda hudu a kasa to a cikin guda hudu a kasan babana yana ciki sai na tambaya yaya aka yawar mutanen suka shigo ba a san su ba sai aka ce wallahi sun biyo rana ne da cikin da rana ma wallahi irin su a rufe haka kawai suka shiga sai suka ta harbe mutane har ya kai ga babana shi ma na rasa shi wani matashi wanda ya tsere da kyar a yayin aukuwar lamarin mun koyi nasara nasarar tattaunawa da shi tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba ya ko da mana irin halin da suke ciki a wannan yankin. Mu yanzu Joro Manu ba mai bacci a gidansa idan dare ya yi kowa sai ya fita gida ya je ya kwana a daji. ko an bar zuwa da daren ma yanzu da rana ake shigo mana ya za mu yi kenan kuma ba iya cikin garin mu ba har ƙauyukanmu. mu. Me ya za a yi ne jami'an tsaro kuma akwai su a ƙasa amma kaman babu su wannan dole mu yi zargi ai me yake faruwa haka. To ko menene ma mahukuntan jihar Taraban za su ce akan wannan matsalar rashin rashin tsaro musamman a wannan yanki na Jauro Manu da ke karamar hukumar Gasol. Alhaji Musa Abdullahi da ke zama shugaban karamar hukumar Gasol a jihar Taraban ya yi mana karin haske akan irin matsalar rashin tsaron da suke ciki a wannan yankin. Eh gaskiya ne a karamar hukumar Gasol a kan yankin Gasol district kenan. To a wannan gefen kwanaki sun yi ta'adi a gefen Plateau State wanda Plateau State ta turo sojoji a wannan bangaren haka kuma a yankin wannan lokal gwamnati na Karin Labido ma shiga da rana suka ta kakkashe mutane to fanzama musu da aka yi a wannan wuraren shi ya sa suka ta amfani da jiragen ruwa cikin dare suna shigo mana ta wancan yankin gasolin ha har suka zo suka samu wani matsuguni a wannan yankin din wanda suka tattaru suka hana mutane ko hanyar da ake bi ma suka kashe yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin hukumar 'yan sandan jihar sai dai hakata bata cimma ruwa ba domin kuwa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar na buga wayarsa a kashe na ku aike masa sako kun kata kwana shiru kake ji salisu muhammed garba muryar amurka daga jaringo a najeriya a gai da muhammad garba to daga batun tsaro a najeriya sai mu leƙa ƙasar kamaru inda ake gudanar da wasan gasar cin kofin nahiyar afirka wanda a jiya talata ƙasar zimbabwe ta yi nasara kan gini da ci biyu da ɗaya a wannan shekarar mata sun taka gagarumar rawa a filayen da ake gudanar da waɗannan wasanni kamar yadda za ku ji a wani rahoton da wakilin Muhammad Bashir Ladan ya haɗo mana. Yar ƙasar Rwanda Salima Radiya Mukansanga ta shiga tarihi inda ta zama mace ta farko da ta taɓa alƙalancin wasa a wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka. Mukan mukansanga mai shekaru 35 ta jagoranci wasa na uku na rukunin b tsakanin zimbabwe da guinea a wannan talata 18 ga watar janairu shekara ta 2022 a filin wasa na ahmadu ayijo da ke yawunde tana daga cikin mata hudu da aka zaba a matsayin alkalan wasa wannan dai shine karin farko da kungiyar kwallon kafa na afirka ta yi irin wannan zaɓi a gasar cin kofin nahiyar afirka tun da aka kafa gasar mataimaka mataimakan Salima Radiya su ma dukkan mata ne. Karin Atem Zabon na kasar Kamaru da Fatiha Jermumi daga Morocco da kuma alkalin wasa na fasahar Bar Bushra Karbubi ita ma 'yar Morocco. a ranar goma ga watan janairu shekara ta 2022 mukan sanga ta fara kafa tarihi inda ta zama mace ta farko da ta yi alkalancin wasa a gasar cin kofin nahiyar afirka a matsayin alkalin wasa na hudu a wasan da aka yi tsakanin guinea da malawi a bafusam daraktan alkalan wasa na caf edi mayed ya yi la'akari da wannan lokaci mai cike da tarihi a matsayin sakamakon jajircewa da saka hannun jarin caf na ingantawa da bunƙasa alƙalan wasa a afirka wani bangare na wannan tafiya shine star project da fifa da caf suka kaddamar don bunƙasa alƙalan wasa edi mayed ya ce muna matukar alfahari da salima domin ta yi aiki sosai domin ta kasance inda take a yau mun san cewa ta fuskanci wasu matsaloli masu tsanani kafin ta kai ga wannan mataki kuma ta cancanci yabo kada a manta zimbabwe ce ta yi nasara kan gine da ci biyu da ɗaya a wannan wasan muhammad bashir ladan daga yawunde na boa hausa daga ƙasar kamaru a gai da muhammad bashir ladan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo hazu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya a yayin da babban daraktan dandalin gwamnonin jam'iyyar ya yi murabus jama'a assalamu alaikum A ranar Litinin ta wannan makon ne babban daraktan dandalin gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Salihu Lukman ya bayyana yin murabus daga mukaminsa lamarin da wasu rahotanni da ma manazarta ke ta'allakawa da ta'azzarar rikicin cikin gida na jam'iyyar yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023 babban daraktan ya ɗauki wannan matakin ne kwana ɗaya bayan da rahotanni suka bayyana cewa wasu gwamnoni sun gudanar da taro a ranar lahadi inda suka buƙace shi da ya gaggauta yin murabus daga mukaminsa. masu fashin baki na ganin wannan na da alaka da dambarwar da ta dabaibaye yunkurin gudanar da babban taron zaɓen shugabannin jam'iyyar a can baya dai lukman ya sha sukan lamirin kwamitin shugabancin rikon kwarya na jam'iyyar a ƙarƙashin gwamnan jihar yobe mahima labu ne inda yake ɗora alhakin rikice-rikicen da ke faruwa a dukkan matakan jam'iyyar da tsaikon gudanar da babban taron da kwamitin yake yi to sai dai a ra'ayin wasu 'yan jam'iyyar ta apc Murabus ɗin da Lukman ya yi ya bayyanar da babbar ɓaraka a jam'iyyar. Inda ma wasu ke ganin ta taka turbar rugujewa da shan ƙasa a babban zaben ƙasar mai zuwa. Musa Abubakar ɗan malikin Kabi, mamba ne na kwamitin yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari. Na bi babban abun da nake fata ga shugaban jam'iyya na ƙasa wato maimala da yake Allah ya ɗora mai nauyi to in ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take a najeriya ba gaskiya ba ne akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba abin da ya ci pdp shekara ta dubu biyu da goma sha biyar shi muke ji mu tsoro a apc saboda ana nan ana ta kulle-kulle a cikin apc dinnan kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba yawa to na ɗaya dai ina roƙo ga wanda allah ya ɗora mana da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu faɗa a ji. a zo a cire girman kai a zo a cire son zuciya a zo a cire wato sai na samu da nika so domin mu raya jam'iyyar nan a gyara barkokin da suke cikin jam'iyyar nan in ba haka ba to jam'iyyar apc fa za ta sha mamaki zaɓe na 2023 ba ni magana 'yan takarar da mini ba magana shin kaka iya za ta zama har ta rike kanta a ci zaɓe. ai tana da shugaban ƙasa. shugaban ƙasa ba zan ce ba ɗan siyasa ba ne don ka in gadi a tiku amma akwai bambanci don kamata ya irin waɗannan barkoki allah ya mashi wata baiwa da in ya kira mutane ya yi magana suna ji amma bai yi to dole shi shugaban ƙasar nan ko a ce yanzu inda jam'iyyar nan ta kai a ce akwai bakin shi a ciki a matsayin shi ga yadda tsarin jam'iyya ya basuwa shine uban jam'iyya na kasa to ashe ku kaga dole uba ya yi magana inda ya gaba a kyauta ba dole uba ya yi magana inda yake ganin in kai ba daidai kake ba ka gyaru don ka zama daidai don abu ya ta daidai shi ma dai tsohon ministan wasanni na gwamnatin ta apc solomon dalon cewa ya yi jam'iyyar ta apc tana buƙatar agajin gaggawa muddin ana buƙatar ta kai ga a zaɓen mai zuwa gida ne ta kama wuta yanzu ana bukatan a kashe wutan to kuma kowa yanzu da wanda suka nada hannun sun sa kai da wanda kuma fetur suke kawo wasu su ba to ma abin da muke so mu yi kowa ya fiɗa sammani ina za mu abin da muke so mu tabbatar wa yan najeriya shine sai da kasa kafin za a yi zabe kuma a yi shugabanci shine a tattaro jama'a a nuna musu cewa a gobaran za a iya kashe wutan kuma a cece gidan domin sai da gida kafin mutane za su samu ne. Wannan dambarwa da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun baraka a cikin jam'iyyar ta APC a dukkan matakai. Musamman a matakin jihohi da ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar baki ɗaya. Wanda ya fice a baya-bayan nan shine na jihar Kebbi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Inda rahotanni suka bayyana cewa an ma buɗe wani ofishin jam'iyyar na biyu sakamakon takaddamar da ta barke tsakanin bangaren gwamnan jihar abubakar atiku ba gudu da na tsohon gwamna sanata muhammad adamu alero wanda kuma kwamitin sasantawa na jam'iyyar na ƙasa ya yi iya ƙoƙarinsa amma ya kasa ɗinke barakar wasu majiyoyi sun bayyana cewa takaddamar ta faru ne sakamakon ƙoƙarin kowanne daga bangarorin biyu na share fage ga ɗan takararsa na gwamna a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. majiyoyin da ya sun bayyana cewa gwamna bagudu na kokarin ganin ministan shari'a abubakar malami ya gaje shi a shekara ta 2023 yayin da shi kuma tsohon gwamna adamu aleru yake da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kabe ta arewa yahaya abdullahi a matsayin ɗan takararsa na gwamna sani dododo jigo ne a jam'iyyar ta apc daga bangaren sanata adamu aleru jam'iyyar na akwai wanda suka ah, asasa ta waɗanda suka wahala suka bata jininsu suka bada dukiya suka bada rayuwarsu har Allah sa jami'a ta zo ta tsayu yanzu idan ka dubi abin da ke fita a cikin jihar Kebbi duk wani wanda ya taimaka ko ya ba da goyon baya ko ya da abi ne ko ya ba da rayuwa ta jami'a bi ta kawai ba a komi da shi ba a shawarar komi da shi mafi aksarin su an zanna a yi matsaya tun tashin farko tun wajen tsayar da shugabanni na jam'iyya a mataki na gundumomi an zauna an yi zama na masu ruwa da tsaki inda duk wani dan ainihin siyasar jiha kebe na wurin aka ce to abin da ake so a yanzu a je a yi sulhu to da tsarin mulkin jam'iyya ya yarda da a yi zaɓe na hidda gwani na kai tsaye da kai kaikaice aka yarda a ce a yi sulhu sulhu na da aka ce a yi shi shine duk wanda a cikin wannan kundi na shekarar dubu biyu da goma sha takwas a bashi ba ce waɗanda adda ga matsaloli kamar haka na farko wanda Allah rasuwa na biyu wanda ya samu na kaso na rashin lafiya zama incapacitated da turanci na uku wanda ya bar jam'iyya to amma ko da aka waye gari sai aka iske abinda an ka samu aka san wanga abu ne ba shi an kai ba sai kun zo kun yi tsarin ku na consensus din kun dauko kun kawo sai kaske dole Allah ya zo an ce suna mutane waɗanda an rike da mukamin gana jam'iyya wani sakatare ne an zaka dole Allah an za an kaɗe wanda aka so an sa kuma ba tare da yadda sauran jama'a da an kai matsayar fa a kuma kuma waɗanda ka jagorancin jam'iyya su ne su aka tarbala bala sani kan giwa ciyaman da ma'ajin jami'a da sakataren kuɗi su ma aka ce kuma an cire su kuma cire gada aka musu ba bisa ka'ida ba sai a dubi mutum wanda aka dubin ko yana goyon ba sanata muhammadu adamu aleru mafi akasari su an kawo haka an ka kawo kwamitin zulu aka zo aka zauna kwamitin zulu ya zo ya zauna an ba da tsari an ce a je a zanna da wa'yan ga mutane da zo mai girma gwamna da shi sanatan abin da ministan shari'a da shi aleru da kuma shi mallama a je a zauna a yi wanzu a zo a gyara an zo an zauna har yanzu babu wani bayani to wannan shi ya jawo wasu daga cikin 'yan jam'iyya da su ma kada kare memba na jam'iyya suka ce to su sun zo sun bude ofis nasu domin in sun taso daga ƙauyuka na local government su zo su zai suka su ma su haɗu su tattauna su matsaya ta jam'iyya so a jihar kebbi yanzu akwai ofis ɗin jam'iyya guda biyu na magoya bayan sanata muhammadu adamu aleru da wancan da an zo an ka ɗauka an kai daga nan dama. To sai dai kakakin jam'iyyar ta APC a jihar ta Kebbi Isa Asalafi da ke biyayya ga bangaren gwamna Bagudu ya musanta zarge-zargen. To ba mu da masaniya akan wannan. Mun dai san an zauna a Kebbi an samu wani rubin na daidaito aka ce aji abusa aji abuja a karasa kuma zaman da aka yi na abuja ba da mu kai ba saka ba za mu iya sanin me ya faru a abuja ba amma matsayin mu na masu da'a ga shugabanci na shi mai girma gwamnati santa abaka atiku bagudu da jagorancin hista ciyaman na alhaji abaka muhammad kana muna sauraron mu ji menene a kai karshe saboda mu masu da'a muke to amma wasu na korafin cewa ana taushe su ana musu kama ana mai su saniyar ware a cikin jam'iyyar shi yasa ma suka suka ja gaban kansu suka balle jam'iyyar ta kuma gida biyu. Haji Nasir jam'iyyar APC a jihar Kebbi guda ɗaya ce ba ta gida biyu ba kuma shi korafi ga al'ada irin ta ɗan adam ba ka tsarin da korafi abin da sani wannan jagorancin musamman wannan shugabancin muka samu yanzu shugabanci ne buɗaɗɗe wanda aka yi zaɓe halattacce su waɗanda kake faɗa min yanzu an yi da'awar sun buɗe sabon ofis kamar yadda kake faɗa sun kama list ɗin ɗan su da kansololi na ciyaman na alayyar local government to kaga za a ji mamaki a ce misali wani na da'awar bai da kai ba kuma ya kawo ma takardun ɗan takarar shi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa muhammad nasir da nasiru adamu el hikaya jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka a gai da Murtala. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Aƙalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata. Bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bom a shagon wani mai shayi a wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Magadishu a cewar 'yan sanda. China ta faɗa a jiya talata cewar ƙungiyar Taliban ta Afghanistan za ta cika burin ƙasa da ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Kana an ji cewar 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan sun kai hari da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a ranar litinin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da ganin Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.